Barka da zuwa tashar tsakar gida. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na shida. Da sai ya dade ya duka kamar yadda ya saba, ya ce yi ta addu'a kuma za su taya shi har Allah ya sa ya manta da lamarin sultan a rayuwar shi. Godiya duka yi dadi suka yi sallama. Haka kuwa aka yi domin dadi ya yi miƙe tsaye ya sa a yi wa duka roƙon Allah. Dan shi a tunaninsa sultana Aljanna ce ko kuma mai ya ce ko tana wa ɗansa asiri ne. Don haka Dadi ya tsaya akan afafuwan shi sai da ya tabbatar duk ya manta da lamarin sultana a rayuwar shi sannan hankalin shi ya kwanta. Wannan kenan. Kalubale gare ku matan aure. Gidan da na kama haya gaba ɗaya gidan matan aure ne. Babu zaura ko ɗaya, haka babu budurwa idan ba ni ba. Kowa da mijinta daban, babu wacce ta haɗa miji da wata. Abinda na fuskanta na rayuwa mazauna gidan, kowa yana yi wa ɗan uwansa kallon hadarin kaji ne. Babu wanda yake son kowa, sai zazzafin bakin ciki da jin zafi da gasa da kowa yake nuna wa abokin zaman shi. Ido biyu kunne tsaye, babu kunya bare kawaici. Gidan babu tsari kuma bashi da saiti, kowa ya ga dama shigowa yake yi. Sai a tara dandazon mata a yi ta maganganun sakarci da rashin kamun kai. Shi yasa zawarawan unguwar da 'yan mata waɗanda suka bushe fitilar su suka mai da gidan dandalin sauke lalatar su. Suna da wata ɗabi'a ɗaya da na lura da ita wasan banza, kuma ba sa jin kunya nuna tsaraici wa junansu. Ma'ana kamar irin cin riga da bira a lokacin fira. Irin wancan ta ce amma fa wancan gaskiya kin fa wancan nono. Ba sa jin kunya sakin maganganu na sakarci da fallasa sirrin su Duk da ni yarinya ce mai karancin shekaru a su na rena musu wayo gaskiya, kuma na ɗauke su wawaye, idan na ga dama zan ba su shawara kuma idan suka ɗauka za ta musu amfani amma gaskiya ban ga dama ba hagu zan yi amfani da ita Don ni yanzu ba shirya nake so ba lalacewa ita ce na zaɓa kuma duk wanda na ga zai lalace sai na kama mishi ya lalace Don na yi alƙawarin sai na kafa tarihi a garin Katsina ina so in zama cikakke karuwa da sai suna na shiga cikin sauyin yan iska a duniya dan ba zan yadda ni karuwancin wahala ba kujera ta na ɗauka na nufi ƙarƙashin bishiyar da ake zaman majalisar ina ƙoƙarin kafa kujera ta na zauna wata bazawara ta ce sultana tashi nan ba wurin zaman yara bane bakin ji gaba ɗaya suka shege da dariya tare da yin guda a yiri yiri yiri suka kashe murmushi ne tare da ajiye ta na zauna ba tare da na kalle ta bane ce dan an yi ciwo an warke ai ba a ba mutuwa haushi ba abin da yake takama an baki nima na ci irin shi to me za a boye ruwa bayan babu inda baya shiga an sha kuma an yi wanka da shi ai ko kin ga farin wata ba bakon dare bane duk macen da ke wurin sai da ta kalle ni murmushi ne irin na yan duniya tare da daga gida ta duka na ce mu ci gaba da zance ai abokin cin mushe ba a boye shuka. wuka sama sama dai aka yi firar wannan ranar babu wani labarin ci gaba da guda guda kowa ya saɓe duk wanda ba gidan yake ba ya tafiye shi aka bar mu iyakar mu yan gidan bayan sun fashe ne kowa ta tashi ta fara aikin gabanta tunda masu labarin iskancin sun tafi dan haka suke yi idan ana wannan firar jarabu babu macen da ke motsawa idan ko ɗanta zai kuka mutuwa ba ta kula shi magana sallah ko sai dai a miƙa ta a jimlace wai sai an gama zancen duniya za a je a yi alwala a lokacin za a yi azhar a yi la'asar a yi magaraba a yi isha wata ma idan ta makara ta yi sallah asubahi ba har ya waye to duk wacce ta fito ta samu an fara hira to wannan sallah sai an jima za a yi ta nan mace za ta jibge kamar asara a yi ta kiraye kiran 'ya'yan don Ubangiji ba za ki kawo min kaza ba sai da kowa ya tashi sannan ni ma na ɗauki kujerata ne ɗaki na buta na ɗauko ne alwalan magarba na shige tare da rufe ƙofata, ba kuma zan sake fita ba sai Allah ya kai mu gobe lafiya dan babu abin da ban da shi a cikin ɗaki na na masarufi ina da indomi ina da kayan ti kuma kowane wani lokaci flex ɗina a cike yake da ruwan zafi sai da ne sallar isha'i tare da addu'o'in samun ɗaukaka kamar yadda na saba a duk lokacin da na yi sallah bana buƙatar komai domin bana jin yunwa a inda na gama sallah anan ne kwanciya ta ban dade da kwanciya bacci ya gaba da ni can cikin bacci na ji hayaniya wacce take karewa muryar na sama sama tana sabka ga shari'a tare da cewa aurenka ko auren wahala auren ci da kai ni ba ka gidan gayu ba na bige da zaman haya hakunya nake ji kawai na san inda nake dan daraja ta da nasaba ta ta wuce in aure ka haka nan Allah ya hadan da wannan auren kaddar da karancin shekaru na duk kabu bugar da ni na kuma wata abin tausayi to wallahi idan ga yau na kwana da kai sai ka biya ni duk bashin da ka san ina binka a jiya zuciya na suke tare da kallon agogon da ke makala a jikin bangon ɗaki na 11 minti 45 na dare mai da kalona ne wurin da nan da mijinta ke rike da yana mata magana amma bana iya jiyo su zazzaga na nati tare da cewa wallahi mutum ba abin da ya dame ni idan ma ka mutu ko ka sake ni dubinka na can suna jira na magana ya sake yi yanzu ma ban ji abin da ya ce ba nana ko ta sake daga murya da cewa ba zan koma ɗakin ba kama ta da kuka yana kokarin tura ta cikin ɗaki dan gajeren tsaki ne tare da tar da Allah wadai da wannan hali ban san yadda suka kare ba na koma ne kwanciya ta na ci gaba da bacci na tun da kwanta ban sake farkawa ba sai da aka fara kiraye kiran sallah asuba tashi ne na fito na yi alwala ban ma kowa magana ba na koma ɗaki na kuma ko da na gama sallah kwanciya na ƙare don ina jin gajiya sosai ga kuma bacci amma kirikiri baccin ya ki zuwa hankali na da tunani na gaba ɗaya tafi ina tunanin irin yadda na tozarta mijinta jiya a cikin bainan nasi miji da yake da daraja yake da matsayi yake da mutunci abin tattalawa idan Allah ya baka ubangiji ya rataya mana na rigar arziki amma tana kokarin yaga ta rataya wa kanta rigar wahala idan Hanna ta fito daga gidan mutunci ko a gaban ɗiyanta ba ta yi wannan iskancin ba amma shine har ta fito tsakar gida kuma gidan ma na haya dan ta nuna wa mutanen gidan cewa ita ta hana mijinta haƙƙin shi Gaskiya abin da wasu matan suke yi bai kamata ba. Duk yadda aka yi a zaman jiya aka ruɗa wani tunani. Ashe ko idan har zaki biye ma labarin ƴan iskan mata babu ranar da ki zai kwanta a gidan aure. Su ba su yi auren ba kuma su hana masu zaman auren su yi auren su. sai su ruɗa ki da zance da labaran ƙarya a samu a kakkaɓo ki sai kin fito daga gidan mijin ki zo ki ga labari ya sha bamban magana karima na jiyo tana cewa jama'an gida ku fito majalisar ɗinkin duniya ta fara tattaruwa ga a'inan ta taho da labari Nana ta ce ai ba ma labari kaɗai ta zo da shi ba ga ta shigo da leda duk yadda aka yi daren jiya an cika zamu ta ragowa sauran ka ji jaka sai ka ce renan mayu hayani mutan gidan naji da alama kowa ya yi waje agogo na kalla na ga duka karfe 6 da minti 22 na safiya gaskiya dai hakan bai kamata ba da za su yadda da na ba su shawara amma bari ni ma na fita wajen mu gani nana na gani tana wanke fuskar ta tare da cewa ai ilimi ya fi sallah ita sallar bari na jingine ta idan na gama ɗaukar darasi na yi ta daga baya Kallonta na yi ƙasa da sama amma ban yi mata magana ba duk yanda ake yi na iyayenta jahilai ne wata zuciyar ta ce mun karki zargi iyayenta sultana wallahi ta iya yiwa babu laifin su da nawa kake bawa tarbiyya idan ya ga babu idan kai bar da ita yayi wanda yake so ina isa inda kowa yake na kalla ina ce gaskiya ki daina mana sammako duk fa masu gidan ba su fita ba kawai sai ki baro gidanku ki zo ki hana mazajen wasu baccin safe irin haka da kuke yi gaskiya bai kamata ba kallon na ne tare da ci gaba da cewa gaskiya kuma matan gidan nan kuna da naku laifin da kuna zaman ku a wajen mazajen ku ba ku fito ba babu wacce za ta rika dako muku sammako ta hana ku samun ladan kwanciya a jikin mazajen ku Nana za ta yi magana a ita ce bata in bata sani ba in faɗa mata. Kallo na ta da cewa ke sultana kin san makaho idan yana kashi bai san ana kallon shi ba sai an zo kallo wurin shi mun san tal mun san sal abu ɗaya yasa ba zan gaya miki kowa ya ubanki da rayuwar gidanku ba amma yau da na buɗe miki zani cikin kasuwa ki har ma kina da bakin da zaki zo ki ce an hana mazan wasu bacci ina kika san wannan ke da uban naki ma ko gidan bai kwana murmushi ne ba tare da na nuna jin zafi ba akan taɓo babana da ta yi na ai duk uban da ya gani ya san ubana mazaunin gida ne ko bai kwana bikin san yayi kokari kuma ya fita hakkin mata tunda har ga sakamako ya fito duk namijin da ya zauna gida ai soko ne tunda babu kishin zuciya da zai sa ya fita neman abin da zai ba iyali Ni ko zuciyar Uba na tsaye take wurin nema. Ya nemo a ci a sha. Kuma ko bai kwana gida ba, da safe idan ya dawo su ma mutun gidan zai ba su haƙƙin su. Kin ga ko dan bai kwana ba ai ba aibu bane ba. Tunda dai abin da suka aure shi dan shi din ai yana ba su bai hana su ba. Saboda mata da yawa wannan abin da ke kika raina, su sun san darajar shi. Wasu matan ko za su iya hakuri da talaucin namiji, amma wannan abin ɗaya da ke magana akan shi ba sai yadda su rasa shi ba. Wata macen kuma mijinta ya ke ta ya hana ta abinci, amma idan dai zai kwanta da ita ta samu gamsuwa, za ta yi hakuri ta ci da zama da shi a haka, ta san arziki na Allah ne. amma wata ita ba shi take mawa ba rayuwarta da tunaninta ya tafi wurin tunanin abin duniya kamar dai ni da ke kin ga ba abin ne ya fito da mu ba kasuwanci muka ɗauke shi to haka matan gidan nan suke suma. ma da mazajen su masu kuɗi ne ko sun yi wani abin wani sa'in sai su daga kafa dan duk yadda kare na dan tsuntsu baka cin shi da gashi namiji ya saka wa mace ragama gida ai dole ta koma namiji shi ya zama matar amma duk da haka ki sani Allah ba ruwan shi da kin nemo kin ba namiji tunda haƙƙin ci da sha da sutura da wurin zama lafiya da ilmantarwa duk sai da ya ɗauki alƙawarin zai yi a gaban waliyanki to tunda an yi aure kin gane ba zai iya ba ai sai a raba auren ki huta amma ba wai ki zauna ki tayar ma kanki zunubi ba zai wuya ki ji mace ta je gidansa ta kai karan mijinta yana ba su abinci sau ɗaya a rana amma mafi yawancin mata namiji ya hana su haƙƙin su ko baya gamsar da su sai kin ji sun yi tsegumi a ba ƙawaye labari a ba maƙota labari amina da duk wanda yake hudda da shi sirrin mijinki fallasasshe ne to wa kika yi wa ni da shawara ce idan ta muku zafi sai ku yi haƙuri amma ya kamata ku rika sirrin ta sirrin mazajen ku domin dai wannan sirri ba abin yadawa bane shi yasa yake rufaffen sirri ko an shiga daki sai an rufe ƙofa saki na na tare da cewa mu idan zaki zauna ki ji ki zauna idan baki ji ki ƙara gaba Karima ta ce da Allah kyale ta, tafi ma mini tsayuwa, ba mu fasa zancen mu. Ke ai, albishirinki. Sai da ai ta harare ni sannan ta ce goro. Jefa Audu ya ci uban shi da gudu ya biyo na har hatsakar gida. Kalan na ta tare da cewa kai jefa na ta yi bala'i a gidan nan. Can naji gurnanin munafiki kamar an kwace mahaukaciya diyarta. Kinana ba da dai labari da kanki, kin san masu iya magana na cewa waka bakin mu ita tafi daɗi. Mu na waje muka gani ba mu kalli na ɗakin ba. ta bule da hannun Aisha tare da cewa dan Allah idan dai ne ki bamu mu cinye sai miyo na ke tsinkewa Mika musu yi, ‘yan iska masu kama da maguna suka rarraba suka cinye. Nana cewa don Allah aiki kawo min ice cream rabona da inshatin ina budurwa. Karima ta kaɗaita da cewa haba da Allah ba mu labarin Audu ki daina wani zancen ice cream. Lashe hannunta ta sannan ta fara cewa ai in faɗa muku tunda na ganshi ya shigo da leda na san dole yana buƙata. Ajiye leda yi a gefe na tare da cewa kafa ki bacci. Ina jin ya ce kar ne bacci na san tafi yake da damuwar shi. Sai da na bari ya gama abin da yake yi tsaf ya zo ya hau ta bayan yana wani shashshafo ne na fara wutsarniya. Cikin raunaniyar murya magana mai fitar da numfashin wahala ya ce kar mi haka da ke. na ne kusan sati biyu kenan kina hana ni haƙƙina ba ki jin tsoron fushin Allah ya sauka akan ki ai ko na ɓata ne ce ga ka katoton wanda fushin Allah zai sauka mawa ai idan haka ka kwanta da ni to wallahi sai ka biya ni duk bashin da nake binka cikin rawar jiki ya fara kokarin jawo ni na cewa ki haƙuri nana wallahi ba a yi min biyan bashi ba kuma ban yi ciniki sosai ba yau abin da na samu gashi nan na biya na dafo miki indomi tsaki ne tare da cewa ai sai ka cinye ta ka kwanta kai bacci haba nana idan dai har kika ga an ci an sha sai da nutsuwar ci ina tare da babban yunwa da abinci ba zai gusa min da ita ba kin sa na zama wani susutacce na zama kamar wani tababbe ban da nutsuwa bari kwanciyar hankali ki yi hakuri dan Allah yau ma karki ce zaki hana ni ai ban gama jin zancen shi ba na duro daga kan gado na yi waje ni kuma na ji tana wannan haukan shi kuma ya ja ta sa koma ɗaki murmushi ne tare da cewa kin burge na na to me ya faru bayan kun koma ɗakin ne tunda na lura ba sa son gaskiya shi yasa ni ma zan biye musu mu zama rubutattun gaba ɗayan mu Nana ta ce, ai ko da mai da ni daki da karfin tsiya babu abin da na yadda ya shiga tsakanina da shi. Yayi magiyar yayi nacin kuma ya jarba amsa ta karfin tsiya amma ya gagare shi. dole haƙuri ya fita bai ma kwana a gidan ba dariya ne tare da cewa to ina yake tunanin ya tafi nana Yocin shi ta matse mawa ko gidan uban waye tafi ni bai dame ni ba wallahi sai ya biya ni bashi na ko zai ci gaba da kwanciya da ni ai ko cewa ta yi ƙwarai nana kar ki sake ki yadda ko gidan haya kake zaune idan wata ya kare idan baka biya ba no uzuri tashin ka ake yi ya baki idan babu kullum ya ta kwanan haƙuri gaba ɗaya suka bushe da dariya banda ni da nabina da kallon tausayi mijin karima ne ya fito cikin kunya yana son ya shiga bayi amma kunya ta hana shi fitowa don yanzu mun ƙara yawa da ya ɗaga labule ya hango mu sai ya koma Karshe dai hakura da wanka ya sanya rigar shi ya bar gidan. Fira aka cigaba da yi tunda muka zauna har zuwa yanzu babu mutum da ta tashi ko da wasa. Ganin rashin aikin yin nasa bashi karewa yasa na tashi dan ina da wurin zuwa. Ai fira dare da ni idan ban yi bacin wuri ba. Sai da na share ɗaki na na goge tas na kunna tsintsiyar kamshi sannan na zuba ruwa na je na wanka. Ina fitowa na shirya sai da na gama shiri na sannan na sha ruwan ti ko biredi babu. Ina gama wani yau mutanen gidan sallama tare da rufe ɗaki na ne gaba abuna. A zaure na soke ni kabɗina na fice daga gidan tare da addu'a yiwo babban kamu idan na fita. A ina gani tsaye da wani amma ban san kowaye ba. Ni mamaki ma ya kama dan ban san lokacin da Ayi ta fito daga gidan ba. Har zan wuce na ji ta ce, "Ina zuwa haka hajiya ta?" Yayi ni din ne tare da rage girman ido na dama. Na ce farauta zan je. Kin san sai ka gama gane girman gida kafin ka san ta inda zaka fara shara. Murmushi yi ta tare da matsowa kusa da ni, ta ɗan uguna da hannu ɗaya. Sannan ta yi min wani irin kallo wanda ni ban san abin da yake nufi ba. Sai da ta yi wani ƙasa da murya sannan ta ce, "Da ganin ki zaki tonan asiri, amma ina gargaɗin ki da ki riƙa yi wa bakin ki linzami." Ta ƙarasa magana tare da yin murmushi. Buɗe idanuwa na ne su wanda idan hannu ɗan rage su na buɗe su lokaci ɗaya na san ina ƙara kyau kuma mutane sun sha faɗa min haka Kalanta ne da duka idanuwa na sannan ce dama tun da yake kin taɓa ganin mazinacin da ya sirri me haɗa karo da sirri dama ai da amana da kunya da sirri da gaskiya duk karo ba ta da su kunya tana tasowa ne daga ɓoye tsiraici to ban ɓoye shi ba zan buɗa shi ga duk wani mai kuɗi ya gani kin gani rashin kunya ta fito daga inda babu kunya kin ga babu imani duk mutumin da bai da imani kuma ba shi tare da rahama Allah ina buɗewa ga maza namiji kaɗai ya isa ya gani ya sha kuma ya taɓa don haka sakar min ƙugu daga yau karki kuskure ki ƙara taɓa min jiki idan har na baki sha'awa to ki zama namiji ki zo da dubu ɗari shida sai in baki duk abin da kika gani a jikina ya burge ki na ƙarasa magana tare da sauke hannunta daga jikina kallo na ayi tare da cewa ai duk saurin unguwar zoma ta bari a haihu duk saurin kikin bari ki ji uzurin da na zo da shi buɗe kofofin hanci na nesa nan na ce ai tunda har aka tanaji aikin unguwar zoma an san haihuwa tana zuwa kin ga kuwa duk daren daɗewa amfaninta zai zo to ni ba na jira idan na gani sai na tanka na dakatar da ki ne tun kafin cikin ya samu bari ki sa ran amsar haihuwar Na san ki cikin ki da waje, duk macen da ke gidan nan na san ta, kuma tun ranar da na kwana na gama karatun halin kowa. kwakwalwa ta gane inda mutum ya dosa Allah ya bani, amma bai bani kwakwalwar gane rubutu da karatu ba. Ina iya gaya miki duk macen da ke lesbian a cikin gidan nan, kuma ina iya gane duk macen da namiji ya kwanta da ita ba tare da na sani ba. Ki kiyaye ni, ina da haɗari ne mai girma domin ni ma kaina tsoron kaina nake. Ki fita ido na tun kafin in miki terere. Shiru ai ta kasa magana. Murmushi ne tare da dafa kafadarta. Nace yawa kin san wani abu? Gaskiya ni bana gaba da mutum. Ina son abin da ya tsaya iya mu biyu. zan wuce ki gaishe min da mijin nana kuma ba zan bata labari ba ina faɗin haka ne gaba abuna cin amana da rana iri iri wannan ba shine an raka zo murami an dawo a ita kana na ta gashi kuma tana tare da mijinta kila ma jiya da ya zuciya da nana wurin a iya tafiya kwana tabbas ma can yaje tana nan tana haukan banza mijinta ya je ya siyo kato banza kaza ta ci ta rago musu zuciyata ta ce sultana ki ji tsoron Allah zato zunubi tsaki ne tare da cewa wannan ai ba zato bane abin da yake filin Allah kowa yana gani daidai kawai gaskiya ba ta faduwa su dai suka sani amma idan ta yi tsami kowa ya ji Lafif na tare na faɗa mishi inda zan je. Ciniki muka yi na shiga ya ja muka tafi. Yau babu inda zan sauke zango sai wurin Alhaji mai gidan yanci, wato inda Umar yake ne da farko ban shiga ba na dawo. Dalili na na haka kuwa yanzu za ku ji. Abin da sa ban bi Umar muka je gaban Alhaji ba saboda na shirya lafiyayye yaudara da zan yi masa. Sana'a karuwanci ta yi min kaɗan gaskiya, don haka dole sai na haɗa da sata. Shekaru biyu kacal zan yi a cikin wannan mummunar ɗabi'ar. Ina so da shigewa Alhaji sosai a rayuwa. Idan ya saba da ni, zan kunce da wakan duka dukkan siyar da su. Na san duk doki ɗaya za a siya da kuɗi masu yawan gaske. A wancan lokacin da mun je tare da Umar Alhaji ya ga fuskata. To kudin Umar da na yi wayo na kwace masa zai kuma ya faɗa wa Alhaji cewa wannan yarinya farauniya ce a yi hankali da ita. Bani da tabbas kuma bani da alƙibla ni ma kaina tsoron kaina nake. Ban san abin da yake damuna ba. Umarni kawai zuciyata take bani ni kuma ina biye da ita. Kofar gidan Alhaji na ya sauke ne, Kuɗin shi na bashi ya wuce ni ma na shige ciki. Kaina tsaye na tunkari gidan babu wani tsoro fargaba bare kuma jin kunyar kowa amma har yanzu ban cire ni kaf ba. Ko mai gadi bai yi yunƙurin dakatar da ni ba domin dai ya san mata abokan hulɗar ubangidan nasa ne. hanyar da Umar ya bi da ni na bi na cigaba da tafiya har na shiga cikin falon gidan sai da na shiga cikin falon na cire niqab ɗina dan kallon falon ne sannan na kallo inda hotunan makina duka yake raina ya ɓaci sosai tsinanne duk shine silar rushewar gidanmu kowa ya ba zama ya shiga duniya duk da bai sisi ba da yanzu muna nan zaune cikin farin ciki idan dai kuɗi ya sa kai mana haka ni ce zan mai da kai talakan ƙarfi da yaji mm-hmm. da kin san waye duk da baki ce haka ba sallama na kwarara daidai yadda na san za a iya juyo ni daga cikin naji an ce shigo mana inda na ji sautin magana ya fito na shiga Kwance mutum yake saman gado ya wani baje sai ka ce an yi barin asara. Kallo ɗaya ne mishi tare da murmushi, na zauna gefen gado. Kuma na yi karatun shi tun shigowa ta, bakin gwargwado kuma na fahimci wasu ɗabi'u na shi. Na gani zai yi saurin fushi, kuma yana da saurin sauka. Yanayin shi ya nuna abin duniya bai rufe mishi ido ba, amma wannan daga ganin irin shi mayan mata ne. Lalle wannan idan ya ɗafi mace, a radi mai amsar ta sai Allah. Alhaji barka da yini. Cikin sakin fuska ya amsa min da cewa barka dai malama ya kike. Dan gyara zama ne tare da cewa lafiya kalau ya aiki. Kallo na yi tare da cewa kin gani kwance kuma kice min ya aiki? Murmushi ne tare da cewa, ai na kwance kuwa shi ya sha aiki. Alhaji in ba ai tukin zaune ba ai an yi na kwance. Kallo na yi tare da yin dariya irin tasu ta gogaggun yan bariki, sanin cewa ce ce ki? Kama kaina ne tare da tattaro nutsuwa ta, dan ni tawa ba kalar tasu bace. Sai da na tattaro kilas dina sannan rage yawan fara'ata. Sunana Maryam Aliyu Binna, amma an fi sani na da Sultana. Talla na kawo maka da fatan zaka siya. Dariya Alhaji ya tare da gyara zaman bel ɗin shi, sannan ya ce, yarinya me kike siyarwa ne? Kadara, ka san kowa da irin tasa kadarar, aka kuma kowa da irin kadarar da yake siyarwa. Idan talauci ya ishi mai rai, yakan sai da duk wasu abubuwa nashi da ya siya ya adana. Manoma sukan ɓoye hatsi yayin da sai ya yi tsada suke siyarwa. Dillalai kuwa sukan adana kadara ta ƙasa sai ta yi kuɗi su siyar. Macen da kuɗi suka kama idan ta yi ajiyar ɗan kunnen zinare zobe ko awarwaro, wannan talaucin zai sa ya ziyarci kasuwa. Yayin da duk macen da ta san ciwon kanta, take ƙoƙarin adana ta kadara da Allah ya bata kyauta sai ta je gidan mijinta. Ni kuma talauci ya dame ni, ba gidan zama bari mota hawa, kuma ban ajiye hatsi ban ajiye gwal Shi yasa na ɗauko nawa mutuncin zan siyar, amma sai na lura babu wanda zai iya siya da daraja idan ba kai ba. dare ɗaya tak za ka more amma farashin farko kuma ba ta yi miliyan ɗaya ne ka gane dai a fuska gwanin burgewa masana sarin mata sun ce duk mace da ta cika muni zai wuya ta yi wani armashi sai kuma suka ce kyakkyawan mace kuma wani riba bice har da gyara ma kafa ga kamar ina yaba kaina ne fuskar gida ba ita ce take nuna tsarinsa da haduwarsa ba sai an buɗe an duba ake ganewa duk mota sunanta mota amma wata mota bata kai mota ba to haka take ga mata duk mace sunanta mace amma wata mace muna mata ce ta karasa magana tare da kallon alhaji ne masa kyakkyawan murmushi mai tattare da jan hankali sai da na kawo da kaina sannan na ce amma ina da sharadi ɗaya idan an yi ba a sake maimaici wannan shine sharadin kasuwata idan zaka zuba hannun jari bismillah na miƙa masa hannuna da niyyar mu kulla alƙawari gyara kwanciya alaji da niyyar magana amma na lura da yanayin fuskar shi kamar bai yadda da ni ba dan haka na tar magana shi da cewa ka cuci kanka wannan harka duk taimakekeniya ce ka bani gishiri in baka manda kaga musun yace za a yi fa ni wannan ba matsala ta bace kuɗin ne kawai damuwata ka yadda na rana ɗaya tak kallo na alaji tare da cewa to aiki din jikin tsananta miliyan ɗaya fa kin ko san girman miliyan sultana idan na baki ita ina zaki zuba ta wai zai dauka miki ita me zaki da ita kuma A je zuciya na suke tare da cewa wurin zuba ta da dauka ta da abin da zan yi da ita duk ba hurumin ka bane ka yi kawai ka bani idan kuma baya yiwa in hakura in yi gaba kila na dace tashi ya zaune tare da tattaro duk hankalin shi gare ni sannan ya ce karki ki faɗa min kika sani ko zan iya miki maganin damuwar ki kuma kike magana miliyan ɗaya kika sani ko in baki abin da yafi miliyan ɗaya? ni kuɗi ba matsala ta bane amma ina son sirri dan duk wannan harkar da kika ga ina yi gaskiya bana yin ta da danyen kwakwalwa saboda gudun bacin rana idan na fahimta kallon yarinya kake min ko Tabbas a zahirance ni yarinya ce, amma a ni ni mai tunani ce. Babu wanda ya koya min yadda ake bariki, ni na koya da kaina. Ban yarda da zama ƙarƙashin kowa ba ni ma saboda gudun ɓacin rana. Yanci na, mutuncin da kowa yake takama da shi, ya sayar akan kuɗi kalilan. Ƙarshen wulakanci da tozarci, maƙina da bana kauna shine taka ruwan ciki na. A cikin gidansa ya keta min hijabin da nake ta boyewa shine ya mata kaca-kaca. Shiru ne saboda idan na cigaba da magana, zan iya kamo sunan dukan dura uwar shi zagi. Hakuri alaje ya bani tare da jawo ni jikin shi, yace ki hakuri. Kuma tan ne ba ku da amana, sai a haɗa kai da ku a cuci mutum. murmushi ne tare da cewa ai ko zan yi cuta ba zan tsaya inda aka sanna ba kana dai da kuɗin kusa da kai ko dan bana amfani da banki dan ma karka ce zaka wani tura min cikin raunin ne murya ya ce karki damu sultana ɗakin nan cike yake da kuɗi zan sake magana ya haɗe bakina da nashi labari ya fara canja salo murmushin mugunta ne tare da bawa alaji duk abin da na san zai samu nutsuwa ya dade yana gurje kuɗin shi kuma ban wani ji wata damuwa ba har sai da ya gaji dan kanshi ya kyale ni sauka daga saman gadon ya nufi toilet ni kuma ina kwance yana shiga na zaro wayata da na soke a jikin gado wanda duk abin da muka yi da alhaji sai da na ɗauka Dariya ne bayan na gama kallo, sannan na mai da wayata cikin jaka. Kafin alaji ya fito, har na gama saka kayana na mai da niqab ɗina na zauna a bakin gado ina jiran fitowar shi. Bai wani dade bai fito, da sauri ni furu mai shi, saboda tun ɗazu ake kiran shi. Ban yi kigin dubawa ba, saboda ko na duba ba na gane suna. Kai hakuri mai gida, shine abin da yake ta maimaitawa. Ban san abin da abokin waya ya ce mishi ba, na ji ya ce eh an ba su ranka ya To, insha Allah. Allah tsare Ubangiji ya ƙara taimakawa. Sallama suke da shi Alhaji ya ajiye waya, sannan ya kallo ni tare da cewa, "Kin ziya zami?" Kafa ɗaya saman ɗaya na ɗora, sannan na ajiye hannuwa na ta baya, na ce bani zaki na wuce da shi yana yi. To ba za ki wanka ba? Dan girgiza kafa ta ne sannan na ce, Bana na soke na jasa ta a wurin da bai kamata ba, Bani kawai na wuce. To wai ke, ta ya za ki ɗauki miliyan ɗaya ne? Daga ni kabdi na ne tare da cewa, kafa kare na min hankali. Ka bani in wuce kana ɓata min lokaci kaji? Murmushi ya tare da cewa, ya za ki ɗauki zafi haka da wuri? To ya za ki je idan na hana ki kuɗin nan? Murmushi ne tare da cewa, kai kuma ya za je idan ka ga hoton abin da muka yi a yanar gizo? Na ƙarasa magana ina masa kallon rainin hankali. Ɗaure fuska ya tare da cewa sai in kashe ki. Murmushi ne ta gefen baki na tare da cewa to da suka shiga duniya kuma ya zaka da duk wanda ya gani. Ta ina zaka buga goge su a cikin wayar kowa. Akwai ƴaƴa akwai sarkai ga kuma matanka. Abin da kake boyewa gashi a cikin wayar yarka ko ɗanka. To ya zaka yi da su? Alhamdulillah. Ku yi haƙuri jiya na tafi babu sallama. Wata ƴar tangarɗa aka samu ina tab da kammala aikin wanda da kyar aka samu labarin jiyan ya zo. Za ku ga kuma ban gama da gyare-gyare na canja lambar littafin ta ciki ba. Wannan duk ya faru ne sakamakon tangarɗar na'urar da aka samu. Da fatan za a gafarce ni. Kada ku gajiya ku cigaba da bibiyar tashar tsakar gida. Ku cigaba da like da comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku cigaba da taya mu sharing a gurgurun na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.